party ɗaya ta ci zaɓe kuma mu ne majority shugaban ƙasa ya ce shi zai iya aiki da kowa inda muka yi kuskure kenan sannan shi shugaban ƙasa ya kamata ya samu waɗanda suke cikin majalisa na mutane na kwarai wanda duk wani abu da ya zo da shi wanda zai kawo ci gaban ƙasa da ci gaban jama'a ba za su ɓata lokaci ba za su aiwatar da shi to sai aka samu wannan akasin shi kuma shi shugaban kasa ya haka ne saboda akwai shi yakan so ya bi doka da oda yanzu abin da suke cewa a yau shine dole shi mukaddashin shugaban kasar ya tuɓe ibrahim mago daga wannan mukamin idan ba haka ba kuwa za su dakatar da tabbatar da sunayen duk waɗanda fada shugaban ƙasar ke son dankawa mukamai wannan ya nuna cewa kuma ba talakawan da suka zaɓe su suka je can don su yi ma aiki ba in ba haka ba ba zai taɓa yiwuwa a ce saboda mutum ɗaya mutumin nan ya binciki wa'annan sanitoci wa'anda da gabanoni ne suna jin haushin magunan shi kuma shugaban kasa yadda muka san shi da rike gaskiya da amana inda ya san magu yana da yanar laifi ba zai yarda ya kawo sunan magu sau biyu cewa ya ci gaba da aiki wasu na ganin cewa tun lokacin da shugaban kasar ya gabatar da sunan maguso biyu a gaban majalisar dattawan ta yi watsi da shi ya kamata a ce watakila ya canza sunansa kafin a kai wannan matsayi na yau a'a shugaban kasa ya yarda da magu kuma ya ga aikin da magu yake yi aiki ya ci gaba duk wani wanda ya ga farawo ne a ƙasar nan yana bincikansa kuma yana yi ne ba gudu ba da ba da baya kuma ba sani ba sabo kuma shugaban kasa yana da dama ko da so ishirin ne in yana son mutum zai tura national assembly nan majalisa in ce ga wanda nake son yin aiki da shi inda aka ce apc tana da majority an ka kawo wani minority ya zo ya zama mataimakin shugaba na senate tun daga lokaci aka samu matsala a fahimta ka me yasa watakila sai a lokacin da shi shugaban kasa baya cikin kasar suka yi amfani da wannan dama domin gabatar da ita wannan barazana ga makaddashin lokacin da shugaban kasa ya dawo na wancan karan saraki ya je sun tattauna da shi ya zo ya ba da statement cewa shi ɗinnan yanzu press sun daida ta da bangaren zattawa kuma ko menene yanzu yar gida ne tun da apc ne duka to munafici da ya biyo ba. kuma osibanjo yana kuma yana aiki shugaban kasa ne wannan barazana su a ganin ka ya hakan zai shafi aikin majalisa da kuma bangaren zartarwa a yau saboda sun ce ba za su sake tabbatar da sunan wani a matsayin kan mukami ba daman sun saba ba yau bane shugaban kasa ga na farko akwai lokacin da yake yana son a bashi bashi saboda kuɗin da ake samu na single treasury da kuma wanda ake a na efcc e saboda dokoki ba za a iya taba ba talakawa suna cikin wani halin layi. ta ce ku ba ni izinin zan ɗauko bashi don mutane su samu sauki kaga sun yi akwai lokacin da ya tura bi ina son a yi doka maza maza zan samu court court din nan zai zama ba sai an je conventional court ba duk wanda aka kama ya saci kuɗi cikin ƙaramin lokaci a yanke mashi hukunci a kwace kuɗin da ya sata sannan a kashi gidan kaso sun ki abubuwa na nan sun fi guda goma ba su yi ba. Dakta Kailani Muhammad muna godiya sosai fa. Na gode.